kullum to sa'an nan malamai wallahi muna gaya muku mummunar akibar ku karanta littafin albidayatu wan nihaya idan juyin juya hali ya samu wallahi yadda ake kashe azzaliman tsofaffin masu mulki haka ake kashe miyagun malamai babu bambanci ku kiyaye ku karanta littafin albidayatu wa nihaya na ibnu kasiri lallai yanayi ya kai ga duk wanda yake karatun tanatsu game da tarihin kasar ya san cewa hadari yana haduwa kuma zai zubar da girgije mai kyau na juyin juya hali amma mu abin da muke fata allah maɗaukakin sarki ya kawo mana juyin juya halin da zai zama mana akwai kyakkyawar mafita da kyakkyawar makoma a ƙasar amma tsakani da allah masu mulki Zalincin ya yi zalunci magudi ya kai magudi makarantun ƙasar duk sun mutu jama'a kowa ya kwashe 'ya'yan shi ya kai ƙasashen waje ba za ka yi mamaki a ce wai ɗan najeriya ne minista na ilimi ko darakta ko famanin sakatare a ministry na ilimi wai ya ɗauki ɗan shi ya kai makaranta a ghana ma'ana yanzu ghana hatta gyaru matsayin iliminsu ya fi namu sai a kai 'ya'ya ghana jami'o'inmu sun mutu makarantunmu sun lalace ina bajet da ake fitarwa duk shekara a ce an fitar da bajet ma'aikatar ilimi tana da miliyan kaza malamai ku tashi ku yi wa'azi to amma abin da yake faruwa waɗannan da kuke ganin su a matsayin malamai wallahi zaluncinsu bai gaza na waɗannan waɗanda ke zaluncin kai tsaye ba domin su suke justifayin musu duk zaluncin da suke mana su suke halatta musu su suke kawo musu ayoyi da hadisai yanzu kai ka san wannan sabuwar gwamnatin taku ta jihar kaduna malamai nawa ta ɗiba a tafi mata addu'a sharrin hadda irin ku matasa daga garin nan matasa da ake cewa matasan malamai an ɗiba an tafi ku yi addu'a ka gaya mini yaushe irin wannan matashin zai dawo ya yi wa'azi ya ce ana zalunci jama'a kuna fahimta da kyau yanzu a cikin dom ɗinku na ku da ake cewa ahalus sunna ko 'yan izala yanzu gwamnatin goodluck tana nan an shirya mutum 200 za su tafi umara mako mai zuwa mutum 200 cikin kuku innal lazina ja'u bil ifki usbatun minkum ahalus sunnati a cikinku mutum 200 gwamnatin goodluck za ta kai su za su yi mata addu'a ba dole a ce su albani sun cika zafi ba ba dole ne irin waɗancan marasa kunyan yaran su ce ya saba manhajin salaf ba tun da shi ya ci manhajin zalunci ko kun fahimta jama'a abubuwa ne suke faruwa wanda yake wasu abubuwan ba kwa gane fassararsu sai mun zo mun faɗi ana a ce mutum har ka je saudiya allah ya maka baiwa ka je ka yi karatu wani ba gidaje yanzu don ya samu gwamnati a baka kujerar umara nawa kujerar umara take ta wuce naira dubu ɗari biyar ne me zai ruɗe ka kai da ka zauna shekara hudu ko biyar a madina in kana son ka umara da daddare za ka je ka hau mota riyal hamsin a kai ka ka'aba ka je kafin azahar ka je ka yi umara ka dawo kai da ka zauna haka me zai ɗauke ka to amma haka gwamnatin zalunci yake shi yasa waɗannan matasan in ba a ja su jika an wayar musu da kai ba kafin wani lokaci sai ka ga an gama karantar da su ko amma ba su da amfani don hakan za ka zo kai karatu sai dai kai karatu akan aure sai dai kai karatu akan ciniki sai dai kai karatu akan 'yan kwallo na'am ana a zalunci a wajen aure zaluncin da ake a wajen mulki fa tunda an raba da kai anan sai ka ce a ah, wai a manhajin salaf ba a faɗi ka ji zindiki tunda ka ci saboda haka ku kiyaye wannan da'awar mu ta salafiya akwai wasu 'yan iska da suka shigo cikinta da nufin su ɓata ta shine su je su karɓi kuɗi na zalunci a yi kashe mu raba da su sai zo su ce wai a da'awar salafiya wai ba a faɗin zaluncin da mai mulki yake yi ka zo mu karantar da kai da awar salafiya a cikin littattafan malaman salaf ka ji a nan ciki ne za ka rinka ji ka je ka karanta waɗannan littafan da nake faɗi ɗazu dukkaninsu waɗanda suka yi su ba a shakka akan cewa a imma min a immati salaf ibnu taimiya imamu zahabi ibnu kasirin na ce maka majmu'ul fatawa na ce maka sayarwa alamin nubala na ce maka albidayatu wan nihaya ka je ka karanta ka ji za a yi zalunci jama'a ku yi shiru yau yaushe za a gyara kuma sai bayan wannan gwamnatin ta wuce sai ka ji wai an zo ana zaɓaɓɓaki ko kuma in ba a yi da mutum lokacin ne zai ce ana zalunci in ana yi da shi kuma shi shikenan lokacin sai ya shuru